Bismillahi Rahmanir Rahim. Abin da kai kashi na hamsin da ɗaya. Ta yi sauran juya za ta fice saboda ji ta cikinta yana wani ya mutsawa, amma sai ta ji murya shi. Hannatu ki yi haƙuri, bayan gidan ya kuma kubce min kafin in tashi. Na ta jiyo da sauri daidai lokacin da shi ma ke jiyowa yana ƙoƙarin miƙewa. Da sai suka tsaya suna kallon juna, kafin shi ya ce na fisa. Ba ta iya amsa ba sai binsa da kallo da take kamar wata sakarai. sai kuma ta ji an turo kofar ɗakin da take tsaye a jikinta wanda ya sa ta matsa da sauri don har an bige ta matar da ta gani ɗazu ce ta shigo tana toshe hancin fuskar fuskarta a yamutse cikin magana faɗa-faɗa ta ce haba mala yanzu tsakani da Allah daga fitata yanzu na gama tiƙar wankewa shine har ka kuma yin wani ta to wallahi ba zan iya ba tunda matar ka amarya yar lela ta zo ai sai ta tuɓe ita ma ta shiga sahu ta waiwaye inda Nafisa take tsaye a sandare ta ce ki tuɓe wannan hijabin naki ki fara aikin lada daga haka ta juya ta fice hannunta ɗaya akan hancinta nafi ta kasa motsa daga inda take tsaye zuciya ta sai kaiwa da kawawa take tana tunanin me ya samu malam a cikin kwanaki uku kacal kamar amsa tambayar tata ta ji muryar malam ɗin yana faɗin zo ki taimaka min nafisa kin ji dama ita wannan hanyar da mutunci ya bi bata bi shi ba na fita taka a hankali tana jin yadda saura kiris amai ya taho mata amma ta riƙe bakinta ta ƙi bari ya taho ta ƙarasa ta kama shi a hankali kamar yadda ya ce suka shige toilet ita kuma ta dawo ɗakin ta shiga tattare kayan da ya ɓata ta koma toilet ɗin da wasu a lokacin ya gama wanke jikinsa ta kama shi ta fito da shi da kyar tana nishi ta koma ta soma wanke kayan wanda tana farawa aman ya taho mata gaba ɗaya ta duƙe ta yi tayinsa har sai da ta amayar da duk abin da ta ci a cikinta sannan ya sarara mata ta koma gefe tana mai da numfashi da kyar kamar wacce ta yi jinyar wata guda haka ta koma a yini ɗaya. A manta huɗu a yinin, don da zarar ta tuno ƙarnin kashin nan, sai ta ji za ta amayar da duk kayan cikinta gaba ɗaya. Ba ta samu jin bayanin komai daga Malam Jibo ba sai da dare. Zuwa lokacin kuma tashi ma da kire yake iya yi. Tun da na baro gidanki na taho nan da niyyar komawa na fara gudawa a tsaitsaye. Ta ina ɗauka abin da wasa, har na zo ina gagara tashi da kaina sai an kama ni. A daren muka tafi asibiti aka yi min duk gwaje-gwajen da za a yi min, suka yi dripin ɗina da allurai da magunguna amma muna dawa gida washe gari abin ya fi na da yanzu haka ina kan amsan magani amma kina ganin dai abin sai addu'a kawai Nabi ta yi shiru tana kallonsa kuma tana sa. sai dai ko abu guda ɗaya bata fahimta a cikin maganganun nashi ba ta dai saurara kawai daga wannan rana ciwo kamar ana ingizo shi daga rana kuma na nafi bata koma gidanta ba domin matansa haɗe mata kai suka yi suka nuna mata cewar babu inda za ta je dole ta zauna su yi jinyar tare sai dai kusan ita kaɗai ma suka bar wa jinya, domin sai sun ga dama suke taimaka mata daga baya ma ɗaya daga cikin matan nashi safiya ita kaɗai ce take amsar nafisan kuma tana hango tausayinta a cikin idanta watanni hudu suka zo suka shuɗe wa nafi cikin wata irin bahaguwar rayuwa wahala ƙunci, da zaman tunani su ne ababen da suka ɗaura aure da ita kuma suke tare a sabuwar rayuwarta babban baƙin cikin da ya same ta cikin waɗannan watanni huɗun. shine bayyana ciki a jikinta cikin malam jibo zuwa lokacin kuma malam jibo ko magana baya iya yi sai dai nuni ya fita hayyacinsa gaba ɗaya an tsuke shi an maida shi wani ɗan ƙarami a kwance asibitoci babu wanda ba a ji ba amma babu likitan da ya iya tsayar masa da wannan gudawan kuma an rasa musabbabinsa abin mamaki ma baya iya cin abinci sai dai ruwan kunu shi ma kaɗan amma idan ya tashi gudawa kamar wanda ya ci mudu uku na hatsi Sau biyu na fi tana yunƙurin barin gidan, amma tana zuwa gida ko zama abba baya bari ta yi, yake sa ta ta juya. Ke ce da kanki kika zaɓa kanki irin wannan rayuwa. To don me yanzu ba a je ko ina ba za ki guje ta. Juya ki koma inda kika fito. Duk wanda ya fa a baya kuma ya ganta a yanzu, to duk iya abin kwakwafansa ba zai taɓa iya gane ta ba. Domin wacce nafin kyakkyawa ce, ba na ce mai ji da kyau da kuma gayu. Amma ta yanzu gaba ɗaya opposite ɗinta ce. Bayan wannan ma, ta zama wata irin shiru-shiru ba ta magana da kowa sai da zuciyarta a lokacin jinya biyu take jinya kanta da kuma malam a cikin wata na biyar Allah ya ɗauki rayuwar malam jibo cikin wani irin ƙasƙanci da wulaƙanci domin sai da aka rufe shi a ɗaki tsawon awa guda yana wani irin ihu da gurnani mutumin da ko da hannunsa da kira ke iya ɗagawa wani lokacin sai an taimaka masa sai gashi a ranar har ƙafafunsa ma sai da ya taka ya yi ta gwara kansa da bango yana ihu da har makota suna jiyo shi kafin can daga baya aka ji shi shiru duk da haka kuma kowa tsoron shiga yake yi sai da kyar aka samu manyan 'ya'yansa biyu da nafi suka yi shahadar buɗe kofa sai ka shiga suka ganshi zigidar haihuwar uwarsa kansa duk ya fashe jini yana fita ƙasansa kuwa ya yi gudawa mai yawan gaske wanda ya sa rabin jikinsa duk ya ɓaci da shi wannan abu da nafi ta gani da idanunta ya yi matuƙar ɗaga mata hankali fiye da duk wani tunanin mai tunani kuma ya sa ta daɗa zama shiru saboda a yanzu tana iya wuni guda zungur ba ta buɗe bakinta ta yi magana ba. Wata irin nadama ta shige ta domin ganin irin ƙarshe na Malam Jibo. Ta tabbatar ya aikata manyan laifuka a rayuwarsa, ciki kuwa hada laifin da Allah ya alkawarin baya taɓa yafewa idan har an aikata shi, wato shirka. Ya aikata zina da matan aure, ‘yan mata da zawarawa. Bata sani ba ko a aikin nashi yana kashe mutum, amma dai tana da yaƙinin ya yi sanadin mutuwar wasu. yana sanya ƙiyayya a zuciyoyin da ke tsananin begen juna. Watannin ta kaba suka zo suka shuɗe wa nafi wanda ya daidai da lokacin haihuwarta. Ta sauka lafiya, ta haifi ‘yarta mace, wacce ita da kanta ta zaɓa mata suna, sunan mahaifiyarta Safina, suke kiranta da Ummi. A lokacin kuma aka yi rabon gadon sauran ‘yan abubuwan da suka rage na Malam Jibo, tunda kusan duk abin da ya tara sai da ya kusan ƙarewa a wurin jinyarsa. Plus abincin da ake ci kullum a gidan, tunda wasu kuɗaɗen ba shigowa suke ba, mai neman yana kwance don haka duk wata tsaba ta kuɗi da ya tara sai da ta ƙare sannan aka sa filansa guda ɗaya da yake da shi a kasuwa aka yi masa siyan wulaƙanci shi ma suka lashe kuɗin yan kuɗaɗen da ta samu na gadon ummi su ne ta fara ƙoƙarin sana'a da su amma duk abin da ta fara baya tafiya ƙarshe ma kuɗin da suka dilmiye ba tare da ta ankara da inda suka nufa ba ita dai ta ga kuɗi sun rushe wata rana abida ta zo gida wuni tare da 'yan yaranta twins duk maza bayan sun keɓe da nafi nafi ta kalli abida da sanyin da ta koma ta ce dama ina ta so in zo akwai magana da nake son mai abida ta ce ina jin ki anti nafi allah ya sa dai lafiya nafi ta ce lafiya kalau so nake kira ka ni wurin nabila so nake in je in nemi yafiyar ta ita da fad abida ta tsaya tana kallanta sai kuma ta yi murmushi ta ce ke da biki mata laifi ba sai dai ma ita da ta yi miki ko yafiyar me zaki je ki nema a wurinta na fita mai da hawayen da ya kawo mata idanunta sannan ta sa hannu ta janye hannun ta ɗaya nonanta ɗaya ya fito ta ce tun kafin auri baban ummi wani kurji ya fito min a nan saman nono na ban ɗauka wani abu bane shi yasa ba ma faɗa kowa ba sai bayan da na yi watanni biyu a gidan kurjin ya yi girma sosai ga mugun ciwo da yake min kuma ya ƙi ya kai na asibiti sai dai ya yi min wasu surkullansa sannan ya bani wani ruwa ya ce in sha shi ne fa Allah ya taimaka kurjin ya baje da kansa to yanzu kuma shine na ji wani ƙurjin ya daɗa fitowa ɗan ƙarami kuma yadda wancan yake min exactly shi ma haka wannan yake min ina tsoron ma in je asibiti a ce min kansa ne abida bayan masifar da na gani kuma nake kan ganin wasu na tabbata idan ban je na nemi yafiyar waɗanda na zalunta a rayuwa ba to lallai zan ci gaba da ganin fiye da abubuwan da nake kan gani yanzu abida ta sauke numfashi tana kallanta da tsantsar tausayi ta ce alhamdulillah da har kika fahimci cewa akwai waɗanda kika zalunta kuma dama shi Allah baya taɓa yafa zaluncin da aka wa wani. Ki shirya mu je wurin Nabila, na san halinta, na tabbata za ta yafe miki, kuma za ta taimaka miki wurin neman yafiyar mijinta. Alhaji Matawalle A lokacin da aka faɗa masa rasuwar Fatima, ya yi ƙoƙarin ganin ya zo Lagos a rana, amma sai mitin da za su yi ƙarfe hudu na yammacin rana ya riƙe shi, da haka ya nemi tiket na washe gari da safe zuwa Lagos. Ƙarfe ɗaya na rana ta yi masa a Lagos, kofar gidan nashi kamar an yi shara, babu ko mutum ɗaya da sunan zaman makoki. Ya shiga kwamfan ɗin gidan, nan ma babu kowa, ko yara babu. Ya ƙarasa falansa ya buɗe ya shiga. Yana nan yadda yake tsaf-tsaf, sai da ya wanka ya kimtsa sannan ya shiga cikin gidan. Jiye ko ina shiru kamar babu kowa a gidan. Falon nasa ma da suka maida shi kamar filin ƙwallo. Kullum nan zai same su da su da 'ya'yan, amma ranar ko mutum ɗaya babu. sai da ya kwankwasa kowace kofa sannan duk suka fito sai ya gansa a sanyaye ba kamar yadda ya san su ba har yaran nasu ya zauna yana tambaya su ko akwai wani abu ne bayan mutuwar Fatima babbar ce ta yi ƙarfin halin faɗa masa cewa ɗaya matar ta sa an neme ta an rasa saboda wacce take kai masa abinci ta kai na safe da na rana da ma na dare duba ta buɗe ba da aka tura kofar ta sai aka ji ta a buɗe kuma babu ita har wayewar yau ba a ganta ba Alhaji Matawalla ya ta kallanta sai kuma ya dariya bayan ya miƙe ya ce sai dai ita ma mutuwar ta yi a wani wurin a cikin gidan nan amma fita dai a gidan nan da sunan guduwa ya fi ƙarfin waɗanda suka fita shaidanci ma balle ita daga haka ya fita daga falon yana nufi ɓangaren su karima kusan babu inda matawalla bai bincika a cikin gidan nan ba amma bai ga karima ba mamaki da mugun al'ajabi suka yi masa ruddugu sai da ya tabbatar da cewa lallai fa babu karima a cikin gidan sannan kuma hankalinsa ya tashi to me hakan yake nufi ya tambayi kansa cikin matsanancin tashin hankali. Wannan ya sa ya kuma juya a rana domin kafin ya nemi inda ta nufa, yana da buƙatar gana da malamansa, waɗanda su ne ya tabbatar suke da amsar ruɗanin da ya shiga. Babu jirgin da zai tashi a rana sai washe gari. Don haka ya yanke tafiya da mota, don yadda yake jinsa ba zai iya ƙara kwana a Legas ba. So yake kawai ya gaishe a Kaduna. Don haka ya dawo ya ɗauki mota tare da direban da zai kai shi, suka ɗauki hanya. Tafiyar tasu ta yi nisa sosai, don har suna jin kamshin shiga Abuja. Wani mummunan hatsari ya afko domin tirela ce ta bi ta kansu, wanda a take Alhaji Matawalle ya kaca-kaca don hannunsa guda ɗaya ma neman sa aka yi aka rasa. Direbansa ma ko shura bai ba, a take ya amsa kiran Ubangijinsa, kamar yadda mu ma dukkan mu za mu amsa babu fashi. Da fita shirya cikin sanyin jiki suka yi wa Umma sallama bayan sun faɗa mata inda za su je da kuma dalilin zuwan nasu. Umma ta ji daɗi kwarai kuma ta yi masa addu'a. domin ba tun yau ba ta fahimci sauyawar da yar ta ta yi da kuma nadama da ta yi ta gaske ce. Da fara Nabila bata ta gane nafi ba, sai da ta yi musu sanin da zuwa ta kawo musu duk abin da ya kamata, sannan ta zauna tana tambayar Abida su Umma da Abba. Abida ta amsa da duk suna lafiya, Umma ma ta ce a gaida ku. Sai kuma ta kalli Abida ta ce ya labarin nafi kuwa. Tun kwanaki can da na ji labarin ta yi aure a hayin banki, ina ta sa lokaci in je gidan nata mu gaisa, sai kuma Allah bai nafa ba. saboda ni ma lokacin ina ta fama da laulayi. Ta ƙarasa magana da murmushi kaɗan alamun kunya. Abida da nufi duk ta suke baki a buɗe, kowa da irin tunanin da yake. Abida ta yi murmushi kaɗan, ta ce ashe biki gane ta ba. Ai ita ce wannan, an ta nafi ce. Nabila ta buɗe ido tana kallon wacce Abida ta kira da nafin, ita kuma sai ta yi ƙasa da kanta. Sai a lokacin ne Nabila ta ga kamanni, sai ta girgiza kanta da mamaki, domin wannan da ke gabanta zaune kwata-kwata ba nufi bace ba kyakkyawan nufin da bace da ke takama da kyanta na asalin fulani ba wannan 'yar gayin nufin bace da take jin cewa za ta iya shiga duk inda wata mace za ta shiga wadda take ji da kanta a lokacin abida ta katse mata tunaninta da ta lula ta faɗa mata abin da ya kawo su sai kuma suka ga nafi ta zamo ƙasa ta durƙusa akan gwiwoyinta amma kafin ta magana fila ta yi saurin riko ta sannan ta ɗago ta idanunta da sun kawo ruwa kamar yadda nafin ita ma take hawaye ta girgiza mata kai na daɗe da yafe miki duk abin da kika yi min nafi ina fatan Allah ya yafe mana laifukan mu baki ɗaya na ta fashe da wani irin kuka tana jin tsantsan nadamar rayuwarta tun daga farkon ta har zuwa yau daga san zuciya ne ya janyo mata tana fatan mata masu hali irin nata na kyashi da son zuciya su ɗau darasi a kanta da dukkanin abin da ta fuskanta a rayuwa a lokacin da ya fito da shirinsa tsaf ya yi kyau kamar dai koyaushe yana runguma da wani yaro wanda yake mugun kama da shi komai da komai yana zuwa gaban nabila yaron ya fara mika hannu alamin yana son ta ɗauke shi amma sai ta ki ɗaukar nashi ta miƙe tana kallon fahad ta ce diya baƙi muka yi sai a lokacin ya kalli su abida kamar da yadda ta yi tsammani shi ma bai gane nafi ba domin abida yake kallo ya ce ya gida abida ita kuma sai ta ɗan sunkuyi da kai ta ce ina yini ya fahad lafiya lau daga haka ya ja bakin sa ya tsuke idanunsa akan nabila yana hararata yana mata magana ƙasa-ƙasa wanda sinafin ba su ji ko kalma ɗaya ba daga ciki. Tun da ya fito na fita gagara ɗauke idanunta a kansa, a idanunta sai ta gaba ta taɓa ganin kyakkyawa kuma ɗan gayu irinsa ba. Yaron da ya riko mai kama da shi, shi kuma sai ta gaba bata taɓa ganin yaro ƙarami mai kyau kamar sa ba. Da Nabila ta miƙe ta tsaya a gefen su. sai ta gaba ta taɓa ganin mata da mijin da suka dace da junansu irinsu ba. Tana ji Nabila ta yi masa magana, amma bata ji me take faɗa ba. Kallonsa kawai take. Sai kuma ta ga yana yi wa Abida magana, amma ba ta jin shi ma me yake faɗa. A hankali ta sauke kanta ƙasa tana jin wata irin nadama. Ta ji kamar ta fi kowace mace rashin sa'a a rayuwarta. Nabila ta ce ba ku gaisa da nafi ba. Fara ya kalle ta sai kuma ya kalli wacce ke zaune a gefen Abida, wacce ya tabbatar da cewa ita ce Nabila take nufi da nafin, tunda su biyu ne kawai a zaune. Ya kalle ta sai kuma ya mai da kallonsa ga Nabila. Ya ɗaga mata gida ɗaya ya ce waye shi. Nabila ta nuna masa nafin. gata a gaban ka? Fada ya kalle ta da sauri, ya tsaye da idanunsa a kanta babu ko kyaftawa. Sai kuma suka ga yayi murmushi, sannan ya kuma dariya. Abin mamaki, sai ya juya zai koma inda ya fito. Nabila ta sha gabansa da sauri, ta marairaice fuska ta ce haba mana diya. Ka tsaya magana ne za ku yi. Fada ya buɗe ido yana kallanta, sai kuma ya sa hannu ɗaya ya janye ta daga gabansa. Zai wuce ta kuma tare shi. Dan Allah diya ka tsaya, dan Allah. Ba wata magana ba ce mai tsawo. a takaice ma na ta zo ne ta nemi yafiyarka kuma kaga yar uwarta ta ɗauko suka zo tare saboda su saboda su yi me idan ta ɗauko yar uwarta ta kuma sai me ina na da Allah Nabila ki bani hanya kuma ki faɗa musu kar su kuma shigo min gida idan ba haka ba zan sa garada su fitan min da su daga haka ya janye ta yi wucewarsa Nabila ta dawo wurinsa kamar munafuka ta zauna ta kalle su sai ta gana fa hawaye tana sharewa wasu suna ƙara tahowa Abida kuwa kanta na ƙasa tana ta wasa da yatsunta. Nabila ta tattaro duk wasu maganganu da suke bakinta, ta ce, "Um, mm, don Allah kar wannan ya dame ku, zan zauna da shi za mu magana, kuma na san insha Allah zai fahimce ni, zai yafe miki insha Allah, sannan ni ma na yafe miki, na yafe miki komai da komai, Allah ya yafe mana laifukan mu baki ɗaya." Da kyan Nabila ta samu ta shawo kan fara yafe wa Nafi. Wannan muguwar? No, no Nabila, baki san wace ce fi ba, Nabila ta ce zaman da kai da ita bai fi na shekara biyu da ɗoriya ba. Ni kuma fa, tare muka yi rayuwar ƙuruciya. Fada ya girgiza kansa. Da a ce kin san wace ita ba za ki zauna ki wangale mata baki kina faɗa mata sirrinki ba. Har sirrin mijinki for God's sake. Nabila ta ce haba mu na Fad. kar ka dawo da wannan. Idan ma hakan ne kai ma sirri na guda nawa ka faɗa mata lokacin giya soyayya tana jan ka. Fada ya ce giya asiri dai. Nabila ta ce to kaga yanzu tun ba a je ko ina ba ta girba abin da ta shuka. ka duba ka ga yadda na fita koma babu wannan kyan ko ɗaya babu wannan gayin kwata-kwata kai kuma ka kalle ka ka gani ita ce a ƙasa ni a yadda labari ma ya same ni wai bokan nata ta aura ta yi auren kisan wuta ta dawo maka shi kuma ya ƙi ya sake ta a gani na yafe wa nafi a wannan hali da take ciki kamar ƙara samun yarda Allah ce har yanzu dai mu ne a samanta ita ce a ƙasan mu. da kyar ta samu ya ce ya yafe dole dai tana ganin kamar yafiyar tashi bata kai zuci ba ita kuma ta kira abida ta ce ta faɗa nafi fahad ma ya yafe mata sai da ya bari ta gama kiraye kirayen wayar nata ya amshe wayar ya wulla ta can gefe ya ɗauko tashi ya buɗe ya miƙa mata mota da kike mafarki sun yi sabon design ta karɓa tana kallon wata lafiyayyar vibe sun yi sabon design ta buɗe baki tana faɗin wow amma wannan design ɗin ta yi kyau over gaskiya na bar wacan design ɗin yanzu irin wannan nake so ta miƙa masa wayar gashi ka ajiye min ita a wayarka duk ran da Allah ya baka kuɗi exact irin ta zaka siya min ya sa hannu ya amsho yana faɗin ai Allah ya bani kuɗin kuma na siya miki gobe in sha Allahu za ta iso Nabila ta buɗe ido tana kallonsa shi kuma ya ɗaga mata kansa alamun tabbatarwa ta yunkura kamar za ta tashi shi kuma ya mai da ita yana dariya kawai sai ta koma kansa tana kallon fuskarsa sannan kuma ta haɗe bakinsu jawada ya canyar kuka da ƙarfi kamar wanda aka tsunkule shi sai ka saki juna da sauri suka kalle shi sai kuma suka kalli junansu sannan suka yi murmushi to alhamdulillah da haka muka sauke wannan labari na abin da kai kuma kowa ya girbi abin da yi wannan dai ya ishe mu izina ya ishe mu darasi boka baya baka abin da Allah bai baka ba in ko har ya baka to baya lastin na wani lokaci ne zai ƙare sannan ka je ka girbi azaba a gurin ubangiji na kauce masa hanya da kai Jinjina ta musamman ga wannan marubuciya basma ta mai sanyinta. Lallai kin cika jaruma kuma kin faɗakar a cikin wannan labari naki. Sannan akwai wani ƙarin haske masu saurare. Basma ta mai sanyinta ina nufin marubuciyar wannan littafi. Tana da sabaya ta gyaran jiki mai kyau. Tana da man kitso mai kyau wanda zai gyara miki gashinki. Haka zalika tana da man gyara jiki, tana da sabulin gyaran fata. Ga masu buƙatar waɗannan kaya, za su iya tuntuɓa ta a kan lambar waya 081-2929-3977. Muna godiya basu mata mai sanyi. Sai kun ji ni a wani sabon labarin namu.